daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na murya amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 25 31 da kuma 60 za kuma iya kama mu a tashar viewer Africa akan mita 102.5 da ke mai da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalal FM da kuma niyya a birnin Kwanni baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu saurare Mahmud Lalu ne tare da Nazir Ahmed Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato 4 da rabi kenan a nan Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu za mu gabatar muku da maimaicin shirin tsintsiya maɗaurin kiɗe wanda Jummai za ta gabatar. Sannan Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo da shirinsa na jawaban dattawan Najeriya. Idan muka leƙa fagen wasanni kuwa za ku ji cewa hukumar kwallon kafar najeriya nff ta ce an soke wasan sada zumunci da aka shirya bugawa tsakanin najeriya da burkina faso a birnin london a mako mai zuwa za ku ji dalilin ɗage wannan wasa to amma fa duka sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro Shugaban Amurka Donald Trump zai mai da hankalinsa akan shirye-shiryen gyara tsarin haraji bayan lalacewar yunkurinsa na sokewa da mai gurbin shirin inshorar lafiya ta ƙasa. A jiya, Juma'a Trump ya ce, zan iya cewa mai yiwuwa mu mai da ƙarfinmu ƙarfinmu sosai kan yanke harajin da kuma gyaran harajin Shi ne abu na gaba ya faɗi hakan bayan 'yan jam'iyyar republican a majalisa sun janye mai gurbin tsarin inshorar lafiyar affordable care act wacce aka fi sani da obamacare a safiyar jiya juma'a ne sakataren malin amurka stephen mnuchin ya ce a wata tattaunawa da kafar yada labarai ta yanar gizo ta yi da shi mai suna axios ya ce tun watanni biyu da suka gabata yake lura da shirin gwamnati na gyaran harajin mnuchin ya ce kudurin dokar zai hada da buƙatar rage harajin akan al'umma da kuma na kamfanoni burinmu na farko shine mu a yanke masu matsakaicin samu abin da suke karuwa da shi amma ba wanda suke a kololuwa ba ya ce za a gabatar da tsarin harajin na shugaban kasa kwanan nan ga majalisa yana fatan 'yan majalisar su yarda da shirin da wuri wajen watan agusta Gwamnatin kasar Iraki ta sanar a yau Asabar cewa za ta dakatar da yakin kwato Mosul a matakin wucin gadi daga hannun 'yan kungiyar da ish bayan rahotanni sun bayyana a babbar asarar rayukan fararen hula kamar yadda mai magana da yawun dakarun tsaron kasar ya tabbatar an sanar da dakatar da faɗan ne bayan da gamayyar dakarun da amurka ke jagoranta ta gudanar da bincike akan harin saman da dakarun haɗakar suka kai wanda rahotanni suka nuna cewar ya kashe fiye da fararen hula 100 a unguwar Jidida da ke Mosul. Wata sanarwa daga gamayyar sojojin tafiyar ta ce mun buɗe binciken bayanin fararen hula na gaskiya sakamakon zargin haka kuma muna sanarwar ta cewa ta ce jiragen gamayyar na kai hare-haren ne akan unguwannin da 'yan da ish suke sannan dakarun na gamayya na ɗaukar matakai na kulawa a yayin shirye-shiryen kai hare-haren ta jiragen sama domin kaucewa cutar da fararen hula. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. wasu mayakan tsageru a congo sun kashe 'yan sanda 42 a wani harin samame da suka kai a kusa da tsakiyar birnin demokaradiyyar tarayyar congo na kananga a cewar wani jami'in garin a yau asabar francois kalamba kakakin majalisar yankin kasai ya ce 'yan tawayen kungiyar kamuna nsapu sun farwa kungiyar 'yan sandan a yayin da suke hanyar tafiya tsakanin kananga da shikafa a jiya 'yan ta'addan sun kama 'yan sandan sannan suka daddatsa su gaba ɗayansu 42 kalamba ya ce amma sun saki shida daga cikin 'yan sandan saboda suna jin yaren shiluba wannan hari ya kasance mafi muni a tsakanin jami'an tsaro da 'yan kungiyar tsagerun barazanar tun bazarar bara lokacin da jami'an tsaro suka kashe shugaban tsagerin wanda ya janyo tashe-tashen hankula da ya faɗaɗa zuwa gari-gari a cikin faɗin ƙasar. kamar yadda kididdigar majalisar ɗinkin duniya ta bayyana fiye da mutane 400 ne aka kashe sakamakon tashe-tashen hankula a kongo ta tsakiya da yawa daga cikin waɗanda suka mutu an binne su ne a katon kabari guda ɗaya majalisar ɗinkin duniya ta bayyana hakan ne a makon da ya gabata bayan gano manya-manyan kaburbura guda goma da aka yi masu suka ido a syria sun ce kimanin mutane goma sha shida ne suka mutu sakamakon harin jiragen saman yaƙi akan wani gidan yari a arewa maso yammacin na syria Ƙungiyar sa ido da ke da mazauni a Birtaniya ta kare haƙƙin ɗan adam ta faɗa a yau asabar cewar fursunoni da kuma ma'aikatan gidan yarin sun mutu sakamakon harin jiragen sama a birnin idlib da ke hannun 'yan tawaye ƙungiyar sa idan ta ce sun samu rahoton wasu daga cikinsu an kashe su ne yayin da suke ƙoƙarin guduwa bayan harin kuma ma'aikatan tsaron gidan yarin suka harbe su. idlib dai waje ne da 'yan tawayen ke rike da shi inda jiragen yakin rasha da ke goyon bayan shugaban kasar siriya bashar al-assad suke kai hari akai-akai tun shekarar 2014 rikicin a siriya ya kashe kimanin mutane 400 ya kuma jikata fiye da miliyan gami da kore fiye da rabin 'yan kasar daga mazaunansu. Nazir Ahmed Hausawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari maimacin shirin tsintsiya maɗaurin kiɗaya tare da Jumai Ali. Tsintsiya maɗaurin kiɗaya. Masu sauraron tsintsiya madaurin ki ɗaya Assalamu alaikum Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Muna tare da Reverend Joseph John Hayat da Malam Najib Tsafe da kuma Malam Halluru Abdullahi Maraya a tattauna da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikaraye da su akan hanyoyin da za a samu zaman lafiya a koma kamar yadda ake a da. To idan kuna biye da mu a makon jiya mun tsaya ne inda Reverend, Joseph John Hayat yake bayani, a saboda haka zan koma gefe guda ya ci gaba da yi mana bayanan. yanzu da kyar sai an yi da gaskiya a bar football kawai kamar shine wasa to in an dawo da irin waɗannan abubuwa sukan taimaka kuma akan yi wani abin da makarantu da ana ce debating competition wannan makaranta a sadu wannan makaranta a fito da wata subject a yi magana ana ma iya fito da wata eh, kan magana kamar a ce muhimmancin zamantakewa ah, wanda ya tada fitina ga kaza da wanda su yi magana wannan sai ƙara ilmantar da su fahimci me suke fari amma yau ka ba a yin waɗannan yara kawai suna zama gasan da ake shi ne sai maka gasan ah, a ce mathematics kuma ba don yaro yana so ya yi dangantaka ba yana so ya ci price ne ya samu kuɗi duk waɗannan sun canza orientation da ke cikin yayanmu ba su gane abin da za su yi domin girma ba su gane abin da za su yi domin su kara ci gaba na al'umma amma a kullum idan mu yi wannan magana mukan dawo ne mu dawo da shi cikin gida domin kagan kamun ni zama krista da farko an haife ni mutum ne kamun ka zama musulmi da farko an haife ka mutum ne to idan an haife ka ka gane muhimmancin kai mutum ne ka gane ka shi ma mutum ne mace krista da mace musulma duka suka nakuda ka musu haihu babu bambanci in an zo zancen jini jini ba ya da blood group na musulmi da blood group na krista yana da blood group na o positive o minus o no o negative eh, genotype ba ya da na krista ba ya na musulmi waɗannan abubuwa suna nuna mana da cewa akwai abubuwan da sun hada mu sosai to in za a kara jaddada muhimmancin zamantakewa sai a tuna shi mutane abubuwan nan da sun hada mu na sha jin wasu malamai don ko suna suna sun san bible fiye da wani ne ko suna sun san qur'ani da fiye da wani su ce a ah, mu san ba mu zama eh, mutane ba sannan mun zama musulmi sun ce ba gaskiya bane ba littafin da zai ce maka ka zama mutum ba kamun ka zama addini domin addinin nan fa mu faɗa gaskiya da yau ni da nake zaman nan haife na sokoto ne mai yawa ni ma shek ne don an haife ni a nan inda ake kristanci shi yasa na zama krista a ah, mun lura da wasu kasashe wasu lokaci cikin jahilci mu muna ji kamar kawai mu kaɗai ne mun san addini kar mu manta a duniya yau china da india sun fi mutane yawan jama'a musulmai nawa suke china musulmai nawa suke india krista nawa suke china krista nawa suke india me nike kokarin koyi nike ina so mu gane mu yadda allah ya yi ikon shi cikin halitta to mu dukkan mu fa a najeriya in mun yawa kenan mu da 190 misali kenan wato in za a samu a china ko india sai an raba mu kashi bakwai in ma ba mu kai takwas ba a raba mu kashi kashi kashi har takwas wato kasa daya daya daya irin na nigeria har takwas shine china shine india to wannan sai nuna mana wani darasi kan ce moko mu ba ta lokaci muna zargin juna muna fada da juna in muna je muna kaunan Allah sosai dan Allah kristan nigeria ku je China ku gawa China su tuba musulmai nigeria ku je China ku gawa su bi Allah ku je India ku tuba da mutane ku yi masu wa'azi amma ku zo kuna kashe kanku a sunan addini akwai dan jahilci a ciki taurabaran ah, ka yi dogon bayani dama na so in zo da wata tambaya ta karshe makamance wadda kila da ka yi wannan bayanin ban sani ba amma bari in je tsafe menene ne ah, abin da kake ganin ah, a takaice iyaye za su yi wa 'ya'ya don a goge matsalar da ake fama da ita ta nuna bambance-bambance tun daga yara wato ni abin da nake gani shine a ilmantar da su da kuma dora su akan tarbiyyar da su iyayen suka gada domin mafi akasari za ga cewa yanzu mutum yana kallon tarbiyyar iyayen shi tana lalacewa sai ce ai zamani ne to Allah ba ruwan shi zamani kai zai tambaya domin irin wayannan abubuwa da suke faruwa za ga mutum a gida shi abin da ma ya yarda da shi din ya yarda da shi ko ya imani da shi ko kuma addinin da yake ko kuma kila shi bahaushe ne ko wani a to wace kabila ce ko kuma wani al'aiki ne yake wanda yake wakiltar kabilarsa wani abu ne yake wanda yake nuna ma 'ya'yan shi wanda yake koyi da addinin shi yanzu in za ga yanzu ko wurin sa sutura yanzu za ga cewa an samu bambanci ni na sha ganin abubuwa da dama na kiristoci za ka gansu da huluna da rawani na sha ganin musulmi za ka gansu wani za ka gansu da rawani da hula da shiga mai kyau to amma yanzu zamani ya zo kusan za ka cewa shigan mata canza al'adun ma kusan ana nema a watsar da al'ada saboda haka yana da kyau duk al'ada da take ta daidai da addinin musulunci ko kuma ta daidai da addinin da mutum yake bi ya yi kokarin dabbaka ta kuma ya yi kokarin cusa ma yara san kauna addinin su da kuma yin mu'amala ta gari amma rashin mu'amala ta gari rashin kyakkyawan mu'amala rashin ko in kula da harkar ta shafi tarbiyya barwa mata tarbiyya kyala mata su jagoranci gida barwa hajiya sai abin da ta ce duk irin wa'annan abubuwan ya taimaka wurin taɓarɓarewa gida ita kuma hajiya ba ta son bacin ran 'ya'yanta ba ta son ganin cewa ta takura wa 'ya'yanta sun zo sun yi abin da ya kamata ta sa su a hanya saboda kauna ko soyayya wacce daga karshe take zama kiyayya duk in ka kula da mafi akasarin inda ake samun lalacewa da tabarbarewa da kuma kokarin kawo fitina za ka ga cewa yaran da kila ake barin su a cikin anguwa ne mutane sun ɗauka cewa jifa in ta wuce kaina ta fada kan uban kowa wannan muguwar kalma ce da muguwar dabi'a ce da ake yi wacce bai kamata ba dan wanda ba danka ba ko dan makocin ka yau in bai iya zuwa makaranta ba nawa ne yanzu suke taimaka ma 'ya'yan makotan su karatu nawa ne suke taimaka ma 'ya'yan 'yan uwansu ma ba makota ba su karatu nawa ne suke bautar da 'ya'yan da ba 'yansu ba har wata muguwa karin magana ake wai in ka san kuɗi ka baiwa ɗanka amma kuma ɗan ɗan uwa sai a ce wai kashe shi da aiki haka irin wannan abubuwa muguwa al'ada ce da muguwa ɗabi'a ya kamata mu rungumi kowa mu rungumi juna gaba ki ɗaya in muna son mu samar da zaman lafiya kuma a ci gaba da samar da dawamin zaman lafiya domin babu rashin zaman lafiya da wuce jahilci mummunan jahilcin da ake ciki kamar yadda a shirbiran ya bayani cewa in abubuwan da ta faru za a ga daga ƙarshe dai daga ƙarshe dai duk je a zagayo a akan talaka dai abin zai kare akan talaka talaka mai neman abinci abin zai kare akan talaka wanda bai da komi bai da abinci shekara ɗaya shi zai kare su ko suna can cikin GRA da manya manyan gidaje da manya manyan motoci sun wuce kawai muna lissafi to jib da kai zan karkare zan so a ƙarshe in ji wacce hanya kake ganin ko kuma wacce gudunmuwa kake ganin za a bayar a ƙasa baki ɗaya da mutane al'umma da su shugabanni gaba ɗaya da irin ƙungiyoyin nan a samu dai a magance wannan babban matsala ah, na nufin a ƙarshen wannan tattauna tamu wannan dunkulallen sako za ka aike wanda zai taimaka a samu zaman lafiya da fahimtar juna. To ni a ƙarshe abin da nake kira shine kungiyoyin ya zama suna yin aiki ne don Allah ba don samun kusanci gwamnati ba, kungiyoyin ya zama suna yin aiki don Allah ba don su suna ba, kungiyoyin ya zama suna yin aiki ne don su da gaske suke yi suna so dai a samu zaman lafiya ne ba don tunanin samun wata shuhura ba. Domin a mentality irin na mutanen mu yanzu shine in ka kafa kungiya za ta baka dama ka je wurin wanda kila baka saba zuwa wurin shi ba, idan ka kafa kungiya kila za ka ta baka dama kai courtesy call da gwamna, in ka rubuta kungiya in ka kafa kungiya za ta baka dama kai mu'amala da mutane kana samun taimako taimako daga international donors to ya zama cewa dan Allah ne dan kishin garinku sannan su kuma shugabanni sarakunan na gargajiya suna da matukar muhimmanci da muhimmanci da kuma tasiri to amma wulakanta su da aka yi aka mai da su bayan baya aka mai da su ba bakin komai ba aka dauke su ba su daraja girman da suke da shi ni na san lokacin da ake za dogari ya je ya koro mutanen kauye gaba ya taho da su a fada sarki na girma a fada sarkin tsafe yan dauta aliyu na biyu wanda ya rasu mahaifin wannan na zauna a fada shi na ga yadda irin su dogare suke tafiya ƙauyuka irin da gefe su zo da mutane a ce sarki na kiran ku amma yanzu sarkin garin kuma sai ka goge shi ka buge shi yanzu a wuce baka girmama shi ba to rashin girmama shugabannin nan shi ma ya kawo sannan kuma mulki irin na siyasa ya zo ya kara wulakanta su ya mai da su ba bakin komai ba sarki sai ya zo yau yana ihu a rediyo cewa wata goma sha kaza ba ba shi albashi ba saboda haka girmama shugabannin mu wa'annan sarakunan nan wa'anda dan siyasa zai tafiya basu wajibi ne in ana son tsaro ya inganta kuma ya samu sannan su kansu al'umma kuma su sa jin tsoron Allah a cikin zuciyarsu mutum ya yi koyi da koyarwa irin ta addinin sa za a zauna lafiya insha Allah eh, rabaran eh, a takaice menene sakonka na karshe jama'a mu kaunaci juna mu ji tsoron Allah mu zo na lafiya wannan ita ce addini da ibada ta gaskiya daina yaudaran juna a alagafta malam da kai aka bude bari mu zo mu rufe da kai eh, ni sakon da zan tura al'umma shine cewa duk mutumin da yake musulmi ya maza ya garzaya ya koma makaranta ya koyi ilimin addinin musulunci duk mutumin da yake kirista ya maza ya garzaya ya koyi ilimin addinin christianity bayan an koya ko kuma ana ma cikin koya kuma a rika aiwatarwa ma'ana a yi aiki da shi saboda babban matsalar mu shine jahilci a ɗaya ɓangaren a ɓangaren kuma masanan son zuciya mu sani kuma cewa najeriya ba mu da wata ƙasa ban da najeriya don haka mu iya ƙoƙarinmu mu ga cewa najeriya ta zauna lafiya. Eh, Ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya. Sashi kai za sai mu zauna mu dai. la yanzu kuma ga Ibrahim Kalamasi Garba da shirin jawabin wato dattawan arewacin Najeriya. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku 'yan Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Shugaban Kwastam Hamid Ali bai bayyana gaban majalisar dattawa ba kamar yadda majalisar ta bukata ya kuma sanya kayan sarki. Majalisar ta bukace shi ya yi murabus. Kotun koli ta tsaye da hudu ga Mayu don sauraron bukatar ture karar da bangaren makarfi na PDP ya shigar da ke son kawar da Ali Sharif daga shugabanci. Barista mai dugu shine mai bawa PDP shawara ta fuskar shari'a. A watsar da su, a watsar da karan nasu saboda su haramtaccen kungiya ne. Jam'iyyar PDM ta bude sakatariyar kasa da alwashin rawar gani a zaben 2019. Ibrahim Musa na daga shugabanni. Waccan aƙida ta ta farko ita na bi domin in mutane ma suna cewa ita PDM din ita ce uwar jam'iyyun Najeriya gaba ɗaya. Shugaban kungiyar matasa Fulani Jode Jam Sa'idu Mai Kano ya buƙaci bincike kan kashe makiyaya kimanin goma a Jagindi da ke kudancin Kaduna da ake zargin jami'ai ne suka yi. Ni din nan da na je na ga wurin ma da kyar dawo. Yara suna tafiya ba iyayensu ma ba su san inda suke ba suna yawo a jeji tsofaffi da sauransu. Allah yi wa sarkin dai ba Laftanar Kanar Abubakar Waziri Mahadi rasuwa Nasira da mai Malli kayan murar Amurka daga Abuja. Haka fa, to yanzu za mu runtuma cikin zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne rabaran Muhammadu Dan Amarya na hedkwatar majami'ar Ekwa da Sheikh Usman Abubakar Babanti ne da ke birnin Kaduna. Ga rabaran Dan Amarya. Mai sauraron wannan shiri Assalamu alaikum. barkanmu da saduwa a wannan lokaci a yanzu haka a kowane bangare a cikin ƙasar nan wasu maganganun sai godiya ga Allah wasu maganganun sai a ji su a yi haƙuri amma yaya Allah yake so mu gudanar da wannan bangare namu na Najeriya wuri ne inda ke cike da masu ibadar Allah ma'ana wuri ne na musulmi da kirista dukkan mu biyu kuma waɗannan addinai muna sane da cewa komai mutum zai yi ya yi shi da tsoron Allah shine ka sani ita duniyar da kake zaune a cikinta kana zaune a ciki ne na ɗan lokacin da Allah ya kawo ka ya kuma sanya nan da za ka bar duniyar don haka tsakanin ranar zuwanka da ranar tafiyarka a tsakanin nan ka yi komai da tsoron mahalicinka akwai shari'ar Allah tana jira kana mai bin Yesu almasihu kai kirista ne kai komai da tsoron Allah haka kana musulmin Allah kai komai da tsoron Allah lokaci na zuwa da za ka ba da lissafi a gaban mahalicinka hausawa suka ce ana bikin duniya akan na kiyama don haka bari tsoron Allah ya wuce gaba abu na biyu addu'a wato ma'ana roƙon Allah da neman jagorancinsa wajibi ne ko mu kirista masu bin almasihu ko yan uwanmu musulmi dukkanmu mu dukufa ga yin addu'a mutanen da aka shimfiɗa mana a gaba ba daga wata ƙasa aka kawo su ba haifaffun najeriya ne girman najeriya ne don haka mutanenmu ne dukkansu muna ƙaunarsu wannan shi kai mu maganar mu ta uku maganar mu ta uku magana ta ukun kuwa ita ce kai ɗan ƙasa a matsayinka na ɗan ƙasa ka tashi ka tafi da sahihiyar zuciya ba mummunar manufa ka je ka ka bi ka'idar da aka ce a yi ka ce to ya Allah sai me ya saura sai abu na hudu abu na hudun shine tawakkali ga Allah tawakkali ga Allah ma'ana ya ubangiji Allah kai mai zaben sarauta wanda ka zaba ya Allah na roƙe ka ka tausasa zuciyata ka bani ikon da zan yi biyayya ga irin wannan mutum abu na gaba banda musguna ma kowa karka zargi wani karka turi wani musamman yan uwanmu samari matasa majiya karfi karfin da Allah ya ba ku na ibadarsa ne karfi ne na bautar Allah ku bauta wa Allah da karfin amma kada wani ya sa ka ka zama ɗan kife ka bar wa Allah dukkanmu yi wata rana sai labari mun koma ga mahalicci kuma za mu je mu ba da lissafin abin da muka yi don haka bari a ji tsoron Allah. A yi addu'a ma ƙasa cewa Allah ka sa mu zauna lafiya. A yi abin da zai kawo haɗin kan ƙasa ya dunkule ƙasa ta zama guda ba tare da kawo tsatsaguwa kai na wancan bangare ne ni na wannan bangare ko na wannan addini ne kai na wannan addini. Mai sauraro ina cewa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ga kasar mu ta Najeriya, musamman arewan Najeriya. Amin. Shi ma Sheikh Babantini ya ce muddin masu ƙarfi suka tallafa ma marasa ƙarfi, kuma 'yan majalisa suka yi komai don Allah to abubuwa da dama za su kyautatu. Ubangiji tabaraka wata'ala yana cewa don me mutane ba su ƙetare shinge mai wuyan ƙetarawa ba in Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ko ka san me ake nufi da shinge mai wuyan ƙetarawa shinge mai wuyan ƙetarawa wanda in mutum ya ƙetara shi zai samu aljanna shine it'amun fi yawmin zai masgaba ya ciyar da dukiyarsa a lokacin da mutane suka fada cikin kunci to Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci musamman musulmi kuma a ƙasar nan dama majority mutanen da ke ƙasar nan su ne mabiya addinan nan guda biyu musulmi addinin su ga abin da alkur'ani ya ce na tabbata a cikin bible ɗin kiristoci shi ma ya ba da umarnin a taimaki waɗanda suke masu rauni kuma a lokacin da ake cikin tsanani wajibinmu ne kai ko da ba mutum mai wadata ne mai yawan kuɗi ba wajibi ne abin da ke hannunsa ya taimaka ma ɗan uwansa idan aka yi haka to sai raɗaɗin waɗannan abubuwa su yi sauƙi kuma abubuwa su kyautatu sannan mu kyautata halayenmu sannan mu komo mu gyara ayyukanmu sannan in muka lura da irin matsalar da muke ciki dangane da ainihin majalisun dokokin nan guda biyu majalisar dattawa da majalisar wakilai ta ƙasa in aka lura majalisun nan guda biyu alal haƙiƙa maimakon su haɗa hannu da ainihin ita majalisar zartaswa ita ce gwamnatin tarayya domin su ga cewa an bunƙasa ƙasar nan ko kuma an fiddo ƙasar nan daga cikin haɗarin da ƙasar nan ta faɗa maimakon haka sai ya zanto irin halin da ake ciki na wato faɗa da juna wato suna fuskantar gwamnatin tarayya suna fuskantar abin da ke kansu ba da daɗewa ba aka sami cece ce a majalisar eh, wakilai ta tarayya a inda wani daga cikin su ya fito ya bayanin irin abubuwan da ake yi da dukiyoyin da ake magana alal haƙiƙa in ka dubi abin ta fuskar tsarin kana iya cewa eh abin da ya haifar da wannan asalin tsarin ne mara kyau tsarin gudanarwar da take ta ainihin jari hujja wadda take mu bata isa ta ɗauka ba aka kawo mana domin in ba rashin tunani ba yaushe za ka ce ka ɗauki misali miliyan ɗari shida ka ba wakili guda bayan ka bashi nan sannan ka ce ya karba ne akan don ya je ya kafa ofis a area da aka zaɓe shi ya yi ma mutane kaza ya yi ma mutane kaza sannan ba tare da ka binciki me ake yi da wannan kuɗin ba wannan irin tsari gaba ɗaya tsari ne wanda yake mai haɗarin gaske. Haka, to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da dumana. yanzu za a nan na cewa karfe biyar ne ma ne minti shida ga labaran wasanni wasanni a takaice hukumar kwallon kafar najeriya nff ta ce an soke wasan sada zumunci da aka shirya bugawa tsakanin najeriya da burkina faso a birnin london a mako mai zuwa sakamakon matsalar samun biza ga 'yan wasan kasar hukumar ta ce ba 'yan najeriya ne kadai ba hatta 'yan wasan burkina faso suna fuskantar wannan matsalar abinda ke ya yasa tilas aka dage wasan a ruwaito jami'in hukumar kwallon najeriya chris green yana cewa a matsalar ba laifin masu shirya wasan ko kuma hukumar kwallon kasar wata takaddama na neman kunno kai tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da hukumar kwallon kasar biyu bayan kammala zaben shugabancin hukumar kwallon afirka wanda ahmad ahmad na kasar madagascar ya lashe idan za a iya tunawa ya shugaban hukumar kwallon najeriya majo phoenix ya shaida wa duniya karara cewar zai zaɓi ahmad ne tun kafin gudanar da zaɓen to sai dai a wata hira da wakilin sashen hausa a kano muhammad salisu rabi'u ministan wasanni solomon dalon ya ce suna kokarin sanya kafar wando daya da phoenix domin ko ba ahmad suka ce ya zaɓa ba a wakilcin da zai yi masu a wajen zaɓen ai ma sakon gwamnati ta ce ko da kowa ya ki da hayato najeriya za ta saya bayan hayato amma kuma dama shi shugaban hukumar kwallon kafa na najeriya ya taba furta kafin ku da wannan umarni cewa shi ahmad ahmad zai zaba eh a ya riga malam ne masalaci saboda haka sallah bai yiwu ba domin shi a bakin me burkuna ne ko gishiri a kamiya ai wannan karambani ne akwai ya ja gai da kura shi ya samu kalagabtar da shi mun ja shi zuwa gida ai kafin in ba da sanarwa sanda na tuntube gwamnatin najeriya ita ta ba da sanarwar cewa ganin irin rawan da cameroon ta taka a zaman lafiya kuma a yau da muke magana na akwai sojojinta suna na cikin nigeria ba zai yiwu yau a ce mu tashi a ce ga dan na neman wani abu mu saka musu da cewa ba mu goye bayan su ba shugaban hukumar kwallon kasar madagascar ahmad ahmad ya lashe zaben hukumar kwallon ta afirka ne da tazarar ƙuri'u a makon da ya gabata inda ya kada dan kasar kamaru isa hayatu mai neman tazarce da kuma kawo ƙarshen mulkin sa na tsawon shekaru 29 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai labarai a takaice Shugaban Amurka Donald Trump zai mai da hankalinsa a kan shirye-shiryen gyara tsarin haraji bayan lalacewar yunkurinsa na sokewa da mai gurbin shirin inshorar lafiya na ƙasa. a jiya juma'a trump ya ce zan iya cewa mai yiwuwa mu mai da karfinmu karfi sosai kan yanke haraji da kuma gyaran harajin ne abu na gaba ya faɗi hakan bayan 'yan jam'iyyar republican a majalisa sun janye mai gurbin tsarin inshorar lafiyar affordable care act wadda aka fi sani da obamacare A safiyar jiya Juma'a ne sakataren Baitulmalin Amurka Steven Mnuchin ya ce a wata tattaunawa da kafar yada labarai ta yanar gizo ta yi da shi mai suna Axios ya ce tun watanni biyu da suka gabata yake lura da shirin gwamnati na gyaran harajin. Gwamnatin kasar Iraki ta sanar a yau Asabar cewar za ta dakatar da yakin kwato Mosul a matakin wucin gadi daga hannun 'yan kungiyar da ish bayan rahotanni sun bayyana babbar asarar rayukan fararen hula kamar yadda mai magana da yawon dakarun tsaron kasar ya tabbatar. an sanar da dakatar da faɗan ne bayan da gamayyar dakarun da amurka ke jagoranta ta gudanar da bincike a kan harin saman da dakarun haɗakar suka kai wanda rahotanni suka nuna cewa a an kashe fiye da kafararen hula 100 a unguwar jadida da ke mosul wata sanarwar da gamayyar sojin ta fitar ta ce mun bude binciken bayanin fararen hula na gaskiya sakamakon zargin haka kuma sanarwa ta ce jiragen gamayyar na kai hare-haren ne akan unguwannin da 'yan da'ish suke sanan dakarun na gamayyar na daukar matakai na kulawa a yayin shirye-shiryen kai hare-haren ta jiragen sama domin kaucewa cutar da fararen hula. wasu mayakan tsageru a congo sun kashe 'yan sanda 42 a wani harin samame da suka kai a kusa da tsakiyar birnin demokradiyyar tarayyar congo na kananga a cewar wani jami'in garin a yau asabar francois kalamba kakakin majalisar yankin kasai ya ce 'yan tawayen kungiyar kamuna insafu sun farwa kungiyar 'yan sandar a yayin da suke hanyar tafiya tsakanin kananga da shikafa a jiya 'yan ta'addan sun kama 'yan sandan sannan suka daddatsa su gaba ɗaya su 42 kalamba ya ce amma sun saki shida daga cikin 'yan sandan saboda suna jin yaren shiluba. masu saka ido a siriya sun ce kimanin mutane goma sha shida ne suka mutu sakamakon harin jiragen saman yaƙi akan wani gidan yari a arewa maso yammacin siriya to a gaida kai nazir masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya a wannan rana sai kuma gobe da allah za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin shi nazir ɗin da ya karanto mana labarai a takaice da kuma solomon da fasil da suka haɗa mana shirin sai injiniyan mu Keith Holmes Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.